Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-21-16. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan da yau ranar Lahadi uku ga watan Satumba shekara ta dubi da goma sha bakwai Ni ne sarfi hashin gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. To Sarfilu Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamin nukiliya karo na shida yau Lahadi da ta ce ana iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata. Kwanaki tara bayan guguwar habe da ta haifar da ruwan sama irin da ba a taba gani ba a birnin Houston mazauna birnin sun fara komawa gidajensu domin tantance irin bannar da ambaliyar ruwa ta yi. Kana an kama shugaban hamayyar ƙasar Cambodia Kem Soha yau da safe bisa zargin cin amanar ƙasa. To Allah ya kyauta, kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu za mu leƙa da wura inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi bikin sallah domin jin ra'ayoyin mutane kan yadda suka ga sallar bana. zaka ce dangane da bikin sallah bana a bikin sallah bana alhamdulillahi gaskiya an yi bikin sallah lafiya da cikin ikon Allah jama'a gari sun yi farin ciki sosai musamman da suka ga shugaban kasa Muhammadu Buhari Haka kuma za mu leƙa jihar Lagos kudancin Najeriya domin jin ra'ayoyin 'yan arewa kan yadda suka yi tasa sallar. da yawan wanda muka zo daga arewa ko yanka ɗaya mutum ba zai ce ya samu nama ya ci ba ko tuwon sallah da ake kawa daga arewa sai kuma fashin baki kan dambarwar siyasar da ke faruwa a ƙasar kenya daga nan kuma sai shirin duniyar amurka na muhammad lalo da wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makaman nukiliya karo na shida yau Lahadi ta kuma yi kirarin cewa ta yi gwajin makaman nukiliya da ake kira ICBM da ake, iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata cikin nasara. sanarwar da kamfanin dillancin labaran kasar kcna ta bayar ta ce an kera makamin da ake kira hbom ne domin ɗora shi kan makamin na icbn da ke da ƙarfin isa wata nahiya kuma da wannan jam'iyyar Workers ta cimma gurin ta na ƙera makaman nukiliya da suke da tasiri. Wani tsohon mai karanta labarai a tashar talabijin ta ƙasar wanda ya ritaya a shekara ta 2012 amma yakan fito loto-loto idan ana gudanar da waɗansu ayyuka na musamman. Ya ce gwajin makamin nukiliyan bai gurɓata iska ba. batun da jiragen saman amurka da na ƙasar japan masu na'ura ta musamman da ke sa ido kan gurɓacewar iska suke ƙoƙarin tantancewa fashewar ta haifar da ƙananan girgizan ƙasa biyu da aka ji a yankin inda na'urar gwajin makaman nukiliya ta koriya ta arewan take bisa ga cewar jami'an amurka da kuma na china Firaministan ƙasar Japan Shinzo Abe ya ce idan Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamin nukiliya ba za mu lamunci wannan ba ko kaɗan kuma za mu nuna ƙin amincewarmu da kakkausan lafazi za mu shiga taron majalisar tsaro ta ƙasa yanzu domin tattara bayanai mu kuma yi nazari akan wannan lamari kwanaki tara bayan guguwar harvey ta haifar da ruwan sama irin da ba a taɓa gani ba a birnin houston mazauna birnin sun fara komawa gidajensu domin tantance irin ɓannar da ambaliyar ruwa ta tafka a cikin hira da tashar talabijin ta fox news jiya gwamnan jihar texas greg abbott ya ce za a kashe kimanin dala biliyan 980 wajen gyaran ɓannar da wannan guguwa ta yi fiye da kashi 20 kan kusan dala biliyan 8 da shugaba donald trump ya nema daga majalisar dokoki makon da ya gabata ko da yake mutane da dama sun fara komawa gidajensu magajin garin birnin houston sylvester turner ya yi kira ga jama'a da ke unguwannin waɗanda ke yammacin birnin su fice daga gidajensu waɗanda suke kusa da matattarin ruwa na birnin guda biyu da suka riga suka cika suka batse wato injiniyoyin rundunar soji suna ci gaba da buɗe madatsin domin kada a bari su goce tona ya bayyana cewa kimanin gidaje dubu ishirin za su ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa har zuwa makonni biyu masu zuwa yau matattarar wato samar da ruwa ta birnin belmont da ke makwabta ta houston ɗin ita ma ta goce an kama shugaban hamayyar ƙasar cambodia kem soha yau da safe bisa zargin cin amanar ƙasa ana zarginsa da haɗa baki da gwamnatin ƙasar waje da nufin cutar ƙasarsa bisa ga cewar sanarwar gwamnatin ƙasar yar kem soha kem monovitia ta tura saƙo ta hanyar twitter ta ce waɗansu 'yan sanda tsakanin 200 zuwa 100 zuwa 200 sun ta sakiyar kem soha da dogarawansa duka ba tare da takardar izini ba bayan da suka kai samame gidansa ba mu san inda suka tafi da shi ba sanarwar da gwamnatin ƙasar cambodia ta fitar ta ce ana tuhumar kem soha shugaban jam'iyyar rescue ta ƙasar da laifin cin amanar ƙasa ƙarƙashin dokar miyagun laifuka ta ƙasar cambodia lamba ta 443 shugaban ƙungiyar kare hakkin bil'adama na majalisar yankin asiya aphr charles santiago wanda kuma memba ne a majalisar dokokin ƙasar malaysia ya yi kira da a saki soha ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da gindaya waɗansu sharaɗa ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto ya faɗa jiya Asabar cewa ƙasarsa ba za ta amince da wani tayi daga Amurka da ya saba wa mutuncin ƙasarmu ba. A jawabinsa na farko ga ƙasa tun da shugaban Amurka Donald Trump ya haukara ga mulki. Pena Nieto ya ce tilas ne dangantaka da sabuwar gwamnatin Amurka kamar sauran ƙasashe. ta kasance mai mutunta manufofi da ɗiyauci da kare muradun ƙasa da kuma kare 'yancin 'yanci mu. a lokacin yaƙin neman zaɓensa trump ya yi wa ƙasar mexico kaca-kaca da kuma baƙaƙe maganganu inda ya bayyana 'yan ƙasar da ke zuwa amurka cirani a matsayin masu kisan kai da kuma fyaɗe trump ya kuma ce amurka za ta gina ganuwa tsakanin mexico da, kuma ƙasar amurka domin daƙile kwararar 'yan rani zuwa amurka yayin da ya yi alkawalin cewa ƙasar mexico ce za ta biya kuɗin gina ganuwar Pena ya kuma kare yarjejeniyar cinikayya arewacin Amurka NAFTA a jawabin nasa, inda ya ce gurin ƙasar Mexico ne ta mutunta yarjejeniyar da ya ce za ta ƙara haɗa kan yankin, abin da zai ba da tabbaci a harkokin kasuwanci da zuba jari tsakanin ƙasashen Mexico da Canada da kuma Amurka. Shugaba Pena Nieto ya kuma yi wa waɗanda ake yi wa lakabi da Dreamers wato ƙananan yaran mutanen da suka shigo Amurka taɓa barauniyar hanya. fata alheri galibinsu 'yan ƙasar mexico ranar talata ne kuma ake kyautata zaton shugaba trump zai bayyana shawarar da ya yanke kan ko zai ci gaba da aiwatar da shirin da gwamnatin obama ta kirkiro ko kuwa babu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gudanar da bikin sallar bana a mahaifarsa inda wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daurawa dangane da yadda suka yi bikin sallah. An dai gudanar da bukukuwan sallar lami lafiya inda shugaba Muhammadu Buhari ya kasance a birnin Daura mahaifarsa. Wasu daurawa sun bayyana min yadda suka gudanar da bukukuwan sallar a wannan shekara. Yawa ni sunana Salisu Abdulrahman amma an fi sani na da Olizida. To ya ga wannan bikin sallah na wannan shekara? Eh ah, alhamdulillah bikin sallah gaskiya kowa ya fito cikin farin ciki yana nuna godiyar shi ban ma yanda suka ga gicin wannan bawan Allah mai girma shugaban kasa gaskiya ina nuna farin ciki na sosai ni ne ulizi dan wanda na dama furan nan da nono. na raba da saboda murnar dawowa yau shugaban kasa ma. Ah, ga me sunanka? Sunana Lawal Aliyu Daura. Me zaka ce dan da bikin sallah bana? A ah, bikin sallah bana alhamdulillah gaskiya an yi bikin sallah lafiya da cikin ikon Allah jama'a gari sun yi farin ciki sosai musamman da suka ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Allah mai mai mana Allah kara shugaban kasa lafiya tare. Ana kukan tattalin arziki a kasa amma naga jama'a kamar a daura kamar ba su jin tattalin arzikin nan. Anya a gaskiya maganar tattalin arzikin kasa ana fuskantar shi gaskiya kuma bisa dukkan alamun kan lura da yadda yanayin bikin sallah ya kasance tabbas akwai matsi na tattalin arzikin kasa gaskiya amma na ga fuska fuskan mutane a daura ka an ba su jin wannan matsi eh dalilin da yasa ga jama'a gari ka ga duk suna dan fara haka dalilin wannan shine dawowar shugaban kasa mutane suna ta murna wannan murnar da suke yi kawai dalilin ganin shugaban kasa ne abin da yake ba sabin ba shine yadda shugaba muhammadu buhari ya gudanar da bikin sallar a nan daura mahaifarsa ba ga kuma kusoshin gwamnati ko su jigajigan gwamnatin kasar ba inda wata majiya ta shaida mana cewar shugaban ne ya ɗauke musu kai komo daga inda suke zuwa nan daura duba da yadda bikin salar ya yi armashi a nan birnin daura duk da matsin tattalin arziki da ake ciki a ƙasar hadimin gwamnan jihar katsina alhaji kasimu abdul sawalawa ya ce akwai dalili abin da ya sa kaga mutane suna cikin walwala da jin daɗi da farin ciki duk da irin halin da ake ciki shine ganin cewa shugaban ƙasar najeriya jiran muhammadu buhari ya samu lafiya domin mutum ne wanda aka wanda mutanen najeriya suke da fata kan shi zai canza ƙasar nan har talaka najeriya ya zama shi ma yana sa samun sauƙi so ina ganin wannan shine babban dalili hassan mai na kaina muryar amurka daga daura a nigeria To madalla a gaida da Hassan mai na kena 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da babbar sallar da al'ummar musulmai suka gudanar ranar Juma'a nan. Kamar sauran 'yan Najeriya al'ummar jihar lagos su masu ba bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu daban-daban kamar yadda wasu suka shaida wakilinmu na lagos baban gida Jibrin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A wannan sallah dai alhamdulillahi an yi sallah cikin zaman lafiya da nutsuwa kuma an yanka kuma musamman mu wanda muka zo daga arewa 'yancin rani irin wannan hidindimu na sallah in mutum ba shi da wani jigo gaskiya yana ɗan samun wata matsala ta ɓangaren wannan zamantakewa misali kamar yanka da aka yi da yawan wanda muka zo daga arewa ko yanka ɗaya mutum ba zai ce ya samu nama ya ci ba ko tuwon sallah da ake kawa daga arewa mu mutane 'yan arewa ba ma samun wannan a gaskiya shine matsalan mu mazauna lagos wanda muke zuwa daga arewa amma alhamdulillahi yadda aka yi alfahar lafiya aka yi sallah lafiya muna ƙara gode ubangiji da ya kuma ta mana irin wannan lokaci na zama lafiya sunana yusuf tama umar eh to alhamdulillah kamar yadda kalla ta mana bara bana ma ta mana alhamdulillah da bara da bana da alhamdulillah ko ba gaskiya bane shi ko wannan canjin yanayi dama ifada nan ne ifada nan to mu dai kai mu goda Allah alhamdulillah ko da wani canjin yanayi to mu dai bai kai bai kai ya ta karya karya da zamu dinga koka a kai ba ko ba gaskiya bane mu muna handala da wannan kalla alhamdulillah Allah maimaita mun Allah ƙara maimaita ni dai sunana Muhammad Rabi'u Awal mazaunin Ungwa Idiyaraba to muna wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sa muka halarci wannan sallah cikin lafiya da kwanciyar hankali tabbas sallah ta zo mana cikin wadata da kuma kwanciyar hankali da tsaro don gaskiya so da dama salloli da suka gabata galibi mutane ba samu kwanciyar hankali na su fito idi su yi walwala irin irin wannan lokaci ba to kaga wannan babbar ni'ima ce da mu gode wa Allah subhanahu a akanta to gaskiya dai ta fuskar abin da ya shafi tattalin arziki wato nauyin aljihu ko to gaskiya ni dai alhamdulillah duk da dai wasu zaka ji wasu sukan yi kuka wanda kuma dama wannan shine hali na rayuwa wani zaka ji lokacin da kai kashe gode wa Allah kashe cikin halin wadata sai ka samu wani kuma ba haka yake ba ko kuma lokacin da wani yake cikin wadata kai kuma ba haka yake ba amma to tabbas ta bangare na ni dai alhamdulillah na yi sallah cikin wadata wanda kusan ma in ce ban taba yin sallar da na ji ni a cikin wadata irin wannan sallah ba. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos. To madalla a gai da baban gidan Jibrin. Ganin yadda lambarwar siyasa ke gudana a kasar Kenya inda kotun kolin ƙasar ta soke zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a baya da ba da umarnin sake wani zaben. Lamarin da ke zama wani sabon abu a siyasar Afirka kan haka ne na tattauna da mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum Davis Dimas inda na fara tambayar sa yadda ya ga lamarin. Abin da ke faruwa a Kenya abu ne wanda ya kamata mu samu koyi a Afirka gaba ɗaya. abu ne wanda ya kamata mu dubi gaba mu dubi baya al'amari ne wanda akwai abu ne wanda ya kamata mu sake duba don mu kiyaye abin da zai sake faru don abin da ya faru da a baya to me yake nufi ga demokaradiyya kenan wannan hukunci da kotu ta yanke a gaskiya babban nasara ne ga demokaradiyya kaga inda a ce ya faru haka a kasashe kamar irin su Najeriya da sauran wurare wanda shugaban kasa mai mulki an kada shi a siyasa sannan kuma kotu ta tashi ta ce ta hukumta irin hukuncin da ta yi yanzu cewa a sake koma zaɓe to kaga wannan nasara ne ya nuna cewa wai kotu na aiki ya nuna abinda ya abinda ana ce judicial independence ya nuna cewa wai kotunmu a afirka suna nan da muhimmancin su suna nan da yankin su kuma wato wannan wato wannan wani darasi ne da sauran kasashen afirka za su koya domin tafiyar da harkar demokradiyya kenan wannan darasi ne wanda ya kamata gaskiya kowane kasa mu samu koyi a kai domin mu samu cin gaba mu samu zaman lafiya. To da farko shugaba Uhuru Kenyatta ya fito ya ce zai bi umarnin kotu ba wai domin ya amince ba. Wanda ake ganin cewar wannan ba karamin mataki ba ne dai taka wani babban abu ne ga shugabanninmu na Afirka kan yadda aka saba. To sai kuma gashi yanzu ya sake dawowa yana cewa zai sake fasalin kotun cewar akwai matsala a tsarin kotu shin me yake nufi da wannan To wannan nufin shi dai za mu ce wani bakin nufi ne idan ka tambaye ne na gaskiya domin in ka duba a baya a shekaran dubu bakwai. Mm. Za ka ga cewa wai siyasan da aka yi gaskiya an yi rashin rayuka da yawa. Mutane kusan dubu dari shida sun rasa gidajensu, mutane kusan dubu eh, sun rasa eh, rayuwarsu kaga wannan take-taken shi ɗin gaskiya ba mai kyau ba ne da kuma wannan mugun nufi ne idan ka tambaye ne so ya kamata ya koma ya ja da baya ya ce ya ba ma kotu eh, girmansu kotu ta riga ta yanka hukunci to take-taken shi nan na bakin nufi ne zai yiwuwa shawara ne bai samu ba kasan dan adam da mutane da idan mutum bai da masu ba da shawara bai da tsoron Allah to ba abu mai kyau bane so hmm. wannan take-taken shi din bai yi ba to yanzu kamar yadda tsarin kotun ya bayar cewar ya ba da kwanaki 60 da aka sake gudanar da zaɓe a ƙasar to sai ga kuma su ɓangaren 'yan adawa wanda suka samu nasara ɓangaren raila odinga suna cewar sai dai shugabannin hukumar zaben ƙasar su sauka domin ba za su yi adalci ba idan aka gudanar da wani zaben To ya kake kallon wannan lamari? ba zan ga laifinsu ba uh, uh, domin tsoro ne ya kama su kaga tun da dai har uh, masu kula da zaɓe sun ce wai ai shi uhuru kenyatta ne ya ci da kuma sai da kotu ta sa baki ka gani suna gani kamar abin da ya faru da zai sake faru yau za su ce ai shi uhuru ne ya, lashe zaɓe to mutane raila odinga din su suna da gaskiya an ka tambaye ne suna da gaskiya domin abin da ya sa an ba ma shi uhuru percentage hamsin da hudu a cikin zaben nan to zai sake faru an riga an nuna cewa wai hukumar na zaɓe ba su yi kirki ba ba su yi gaskiya ba to menene zai sa a sake bar su a wurin so zan ce wai ni na yarda da su su ce wai wannan mutane eh ba ku yi adalci ba ku sauka a ba ma sabbin mutane wanda suna da gaskiya. To kamar yadda ka ce ka yarda da su ko kuma ba su yarda ba suna da gaskiya za su iya yin haka. To baka ganin tsari ne ake bi na mulki na dimokuraɗiyya cewar su yarda da hukuncin da kotu ta yanke kamar shi yadda shugaban ya kamata ya yarda cewar kotu ta yanke hukuncin cewa sai an sake zaben. To su ma su yarda a sake zaben ba tare da wani ya sauka ba idan har kotun ta ce su sauka su sauka baka ganin haka ya kamata a ce sun bi. Amma kamar yadda na faɗa da farko kaga abu da tsoro ne abu kuma wanda an ce idan maciji ya fita ya cije ka yau you know gobe in ka ga eh, igiya za ka yi tsalle to mm. su shi ya ne ke banga laifin su ba amma gaskiya ne idan kotu ta ba da tari idan ta ce wai to zaɓen nan a sake yi dole ne su yi hakuri don doka doka ne To madalla lamun gode kwarai da gaske mai fashin baki kenan kan al'amuran yau da kullun David demas Malam David mun gode. na gode dori ne aka yi bai yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa akwai To jama wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma hukunmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Karantarwa ko malanta aiki ne mai matuƙar gajiyarwa. Hakan ya sa ƙaramar hukumar Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka aka ƙirƙiro wani shirin motsa jiki domin inganta lafiyar malaman ƙaramar hukumar. Yau kan wannan shirin duniyar Amurka zai yi dubi a kai sai a kasance tare da mu. signals that we learned. A wannan makaranta da ake kira Gunpowder Elementary da ke birnin Baltimore a jihar Maryland, ana shiga ajin motsa jiki wanda Jane Donahue ke koyarwa. Koyar da darasi kan mahimmancin motsa jiki abu ne da ya fi karfin a kwatanta shi da aikin yi, domin a gareta abu ne da take muradin yi a kodayaushe. Ko da a lokacin da akan ware domin zuwa a ci abinci, Jane da ƙawayenta sukan yi musayar dabaru kan mahimmancin cin abinci mai lafiya domin gudun kada su ta wuce kima. Um, Muna da wani aji da akan koyar da yadda mutum zai rage kiba da kuma wani aji da ake koyar da malaman makaranta kan mahimmancin lafiyar jiki. Tun a bara muka fara mun kuma rage kibar mu da nauyin fam 300 dukan mu 18. Um, Nazarin cin abinci mai lafiya ba shine kadai darasin da jin ke koyarwa ba a makarantarsu, har da ma motsa jiki. Bring your foot into your knee. Wanda kamar tsarin nan ne na motsa jiki da ake kira yoga a turance. Today we're doing a body flow which is uh, Yau muna jujjuya jiki ne. Yau ina da aiki da yawa amma hakan na da muhimmanci shi yasa na zo nan. Jane Ward ita ce mai magana da yawun kungiyar matan da ke koyarwa a makarantun gwamnatin karamar hukumar Baltimore da suka mai da hankali akan motsa jiki. ta kuma ce wuraren aiki da dama sun samarwa ma'aikatansu ire-iren waɗannan shirye-shirye na motsa jiki amma kuma har sun fi muhimmanci ga malaman makaranta. Yana da matukar wahala su ware wani lokaci na motsa jiki a rana guda, wanda hakan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka kirkiro da wannan darasi bayan an kammala aiki. Saboda haka da zaran ɗalibai sun tafi gida sai su saka kayan atisayen su su shiga wajen motsa jiki tare da sauran abokanan aikinsu domin yin atisayen da ke ƙara lafiyar zuciya. Shugaban makarantar Gunpowder Elementary Wendy Cunningham ta lura cewa ana ƙara samun malamai da ke halartar wannan atisaye. tun bayan da aka kaddamar da wannan shiri sama da shekara ɗaya da ta gabata The teachers are excited to be together, to exercise, to support one another and trying to be healthy and maintain healthy habits, learning. Malaman suna farin cikin kasancewa tare inda sukan yi atisaya a tsakaninsu da zammar nema ma kansu lafiya. Sukan koyi yadda za su magance matsalar gajiyar aiki wanda hakan na da mahimmanci kuma yake ƙara ba su kaimin gudanar da ayyukansu musamman a fannin nuna juriya wajen hulɗa da ɗalibai. gaskiyar jama'ar ce yadda ake tallafawa juna sukan taimaka maka ko daya it's really important for stress reduction for um, just making you feel better about your cuɗanyar da mutane suke a tsakaninsu a lokacin atisayen shine fi malama ashili mai koyar da 'yan aji uku Really, it is the people. They are a great support team. They really help you even after a really long day. Gaskiyar jama'ar ce da ake tallafawa juna sukan taimaka maka ko da ya ka sha wahala a wurin aiki. Za ka ga suna ƙara ma ƙwarin gwiwa. Gaskiyar magana ita ce ban cika son motsa jiki ba, amma sukan sa na ji daɗin atisayen. Hakan yasa nake zuwa a kowane mako. Ganin yadda suke cin gajiyar wannan shiri na motsa jiki da ke taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu. ya sa malaman makarantar ke fatan za a faɗaɗa shirin a duk makarantun baltimore da ma sauran wurare masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka wanda ya dubi kan wani shirin motsa jiki da aka samarwa malaman makaranta domin su rika kawar da gajiyar aikinsu a wasu makarantu da ke karamar hukumar baltimore da ke nan amurka yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman ma faiz almasri da fed Lapidus da suka hada wannan rahoto da kuma safi na dangi ni mahmud lalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla a gai da Mahmud yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko a yau sakon gaisuwar sallah ne da ke cewa muna yi wa musulmin duniya barka da babbar sallah. Allah ya maimaita mana ya sa a gudanar da shagulgulan sallah lafiya. Sako daga Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Shi ma sakonmu na gaba cewa ina mika sakon taya murnar sallah ga ɗaukacin al'umman musulmin ƙasar mu Najeriya da ma na duniya baki ɗaya Allah ya sa mu ga ta shekaru masu zuwa. Allah ka albarkaci ƙasar mu Najeriya. ka yaye mana dukkan matsalolin da ke damun ƙasarmu da al'umma kasar baki daya amin sun amin saƙo daga ishun dila faki sai kuma sakon haɗin gwiwa da ke cewa fatan alkhairi ga ma'aikatan voa hausa da fatan kun yi bukukuwan sallah lafiya ubangiji allah ya nuna mana taba in baɗa da amin sako daga mutarar dan ma'az baban khalifa jikin kande da Aminu Kano mai da garko da Usman Aliko da Magun da kuma Al'amin Kabir Isa Sokoto. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa ku bani dama na jinjina shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta bisa nuna amincewarsa da umarnin kotun kolin ƙasar na soke zaben da aka yi na shugaban ƙasa. Da fatan magoya bayansa za su yi koyi da shi wajen bin umarnin wannan kotu. Saƙo daga Adamu Habu in yanga ƙaramar hukumar Taura a jihar Jigawa. to ma da sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin kafin mu kai karshen shirin ga grace ta dawo mana takaitattun labaran duniya Sabilo bari mu fara da wannan labari daga gabashin Amurka inda yake nuni da cewa gabashin ƙasa na fama da matsanancin zafi da kuma wutar daji. jiya asabar a wato san francisco an fuskanci zafi mafi tsanani bana inda aka yi zafin da ya kai maki 33 na ma'aunin celsius bayan zafi maki 44 da suka fuskanta a daren kashi gari haka kuma biranen san jose da santa cruz da kuma santa rosa na jihar california su ma sun fuskanci matsanancin zafi a jiya asabar din kakakin kamfanin sufuri na yankin bay alicia trust ta ce an umarci matuƙa jirgi su rage wato jirgin ƙasa kenan su rage gudu a layukan da ke rana sabili da gudun kada zafin rana ya sa layukan su sa karafa su goce su haifar da hatsari magajin garin los angeles eric gaseti shi kuma ya ce wutar dajin da aka fuskanta a arewacin birnin ita ce mafi girma a tarihin wannan birni. koriya ta arewa ta yi gwajin makamin nukiliya karo na shida yau lahadi inda kuma ta yi kirarin cewa ta yi gwajin makamin nukiliya ne da ake kira icbm da ka iya har ake iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata nahiya a cikin nasara sanarwar da kamfanin dillancin labaran kasar kcnn da ya bayar ta ce an kera makamin da ake kira h-bomb domin dora shi kan makamin na icbn To madalla kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga sarkin Kumasi da Ustaz Armi Ya'u da kuma baki ɗaya iyalan Muhammadu Dukku na rasuwar Katar Muhammadu Dukku mahaifiyar abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri. Allah ya ji kanta ya gafarta mata ya kuma ba mu hakurin jure rashin baki ɗayan mu. Masu raro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shida a Najeriya da Nijar wato karfe biyar a Ghana za ku ci mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jodo ne wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Santos. Ni fili Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa. Salamu alaikum.